يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta musu shin ba na nusar da ku ga wani kasuwanci mai riba ba kuma wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ba